Ma sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka kan mitocinmu na 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin suma na FM duk a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. Haka kuma in muka je kuma a kasar Ghana za a iya jin mu Alfa rediyo ko kuma shafin mu na yanar gizo kacokan a VOA voahausa.com. Masu gabatarwa. Safina Sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Yau Litinin 6 ga watan Agustar shekarar 2018 za mu yi magana ne akan dangantaka da zamantakewa kamar yadda muka saba, inda yau za mu yi magana ne akan cuɗe ni in cuɗe ka a zamantakewar aure. laifin mu ko shine anan ni na mata na tana dan jaura jauran nan bai kai kara karya ba ina gida na ina zaune a cikin wadaka sai na ji wani yana zaune a gefen wando na yana faɗi yana cewa wai ya ga mata shi ya ga yau mata shi za ta yi koko da kose zai ranga da mata mama ya je shafu free ai wata mace in tana aiki mijin ya saka mata komai da komai saboda haka abun sisi bai yawa da na ƴaƴanta da nata da hidiman gidan duka idan namiji misali je a ce kullum kai ne kai wace bane in ka so abun da ka so ko da ka so akwai abu abin nan cikin gida boke yanzu ka fita ba ma takka wani abi gashi a ce fa ni dan abin nan da kaka bata da shi ne maza ta dan karu bayan tattaunawar nan da za a ji da matasa to kuma muna nan tafa da mai fashin baki ko kuma mu bar buga mana waya a lambar mu ta alamar tarawa nan wadda muka saba faɗa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin ku yi tsokaci akan wannan lamari. Sannan muna nan tafa da amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na abota. To kamar yadda Safina ta ce muna tafa da tambaya ita ce menene ra'ayinku game da yadda ya kamata rayuwar aure ta kasance ta bangaren taimakawa juna kamar yadda Bahaushe ke cewa cuɗanin cuɗaka. To sakon farko ya fito ne daga Nasiru Kainuwa Hadeji Albani ya ce nuna kauna ga juna, taimake taimakekeniya ga juna, tausaya wa juna, yi wa juna uzuri. Ƙara haƙoƙin juna su ne abubuwan da ya kamata ma'aurata su riƙe da gaske domin samun zaman lafiya mai ɗorewa. To sai kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak ya ce, ya kamata a tsakanin mace da miji kar su ɓoye wa junansu komai komai ɗacinsa wannan shine alamar zaman lafiya a tsakaninku sai alhaji kabiru highlanders ya ce yau da gobe taimakekeniya a tsakanin ma'aurata yana da kyau sosai in kuka duba magana ta gaskiya wasu matan sun fi mazan su farcen susa saboda haka in ta taimaka masa babu laifi ku tashi lafiya sai kwamar adamu jumba madara ya ce salam yau da gobe ina ganin kamata ya yi ma'aurata su kasance abokan sirrin juna a zaman aure sa'an nan su zama masu yafiya ga juna yayin samun saɓani domin masu azancin magana na cewa harshe ma da haƙori ana saɓawa. sai musa sale patuskum msp ya ce hakika zaman cuɗe ne in cuɗe ka yana kawo fahimtar juna a zaman aure matukar uwar gida ba za ta yi wa mai gida gori ba domin wasu matan tara suke ba su cika goma ba ina ga har mazan ba <laughs> to sai ila ala kwankwason fulatan ya ce asalamu alaikum uh, yau da gobe ikon Allah hakika ni na ga amfanin cuɗe ni in cuɗe ka wanda yanzu haka saboda kyautatawar da nake yi wa matata ya ya'ya suke yaya suke to matansa kenan ba ɗaya bace kenan hmm. yaya suke kira na kuma da zarar na yi nisa da gida ko wani uzurin ya kama ni ba na uh, kusa da su to za su yi duk abin da ya kamata a yi kafin in dawo ku tashi lafiya to abu ya yi kyau Ba bahaushe ce daɗin zama yasa a ciwo. eh wannan eh to wannan yaya ake ce shi <laughs> yaya na sani yaya ake ce shi eh. sai Hassan dogon faci ba tsari ce assalamu alaikum yau da gobe taimakanni in taimake ka tsakanin ma'aurata abu ne mai matukar muhimmanci sai dai ba a nan gizo ke saka ba domin wasu matan idan suka taimaka maka da zaran sabani ya shiga tsakaninku to sai ka ji ta yi maka gudi Mm-hmm. To sai kuma Jamilan Ado Salati goma ga Annabi Rajauta ce Eto eh da farko dai ya kamata mace ta zamo mai tausayin mijinta domin gaskiyar magana wasu mata ba sa tausayin mazajensu don haka zan so 'yan uwana mata masu irin wannan ɗabi'u su canza halayensu domin a gudu tare a tsira tare saboda shi zaman aure sai da taimakekeniya. To eh, sai Zainab Ibrahim Musa wada barikin ladi jihar Filato ta ce tabbas zaman cuɗe ne in cuɗe ka tabbas yana matukar kawo fahimtar juna musamman ma a tsakanin ma'aurata kamar miji da mata a musamman ga wanda ya fahimci hakan haka yake to sai abba sa'ad mahuta ya ce salam yau da gobe kwana biyu to madalla muna fata kana lafiya mm. eh hakika idan har aka yi aure to ya zama cuɗani in cuɗe ka gama ya zama cuɗani in cuɗe ka gama ma'aurata yana da kyau a ma'aurata su taimaki junansu ta kowane hali domin taimakon juna shine ke kawo zaman aure mai tsawo kuma tare da samun zuri'a mai albarka a tsakanin ma'aurata Allah ya ba mu mata ta gari to amin sai idan muka koma shafin mu na Twitter at Hajji Fatima ta ce a gaskiya rayuwar mu ta yanzu sai muna taimakawa juna a tsakanin ma'aurata don samun ingantacciyar rayuwa at bi Wuro Ardo ya ce ai dama ita rayuwa cuɗe in cuɗe ka ne musamman ma ma'aurata yakan kasance mai gida ya wayi gari sun kwabo baya ɗagawa bai bai bani ba ko bai hannu ba idan uwar gida bai hannu ba oh, oh, Allah ya hore mata wato ba laifi bane eh. kenan idan Allah ya hore uwar gida ta taimaka masa don samun rufin asirin su ne duka eh, mm. sai at SY mai lange lange ce ba shakka ya kamata ma'aurata su rinka taimakawa juna gwargwadon hali ganin cewa bai kamata ana zaune ana kwarar juna ba da fatan Allah ya sa a dace amin sai at A Salim 2024 sai ya ce tabbas ya kamata ma'aurata su kasance masu taimakon junansu domin su gudu tare su tsira tare da matan ma'aurata za ku ɗauki wannan shawarar. Sai a Adamu underscore madara ya ce ya kamata ma'aurata su kasance masu tabbatar da ƙauna da kyautata wa juna da kuma nuna tausayi ga juna a zamantakewar aure. Sai daga ƙarshe Ibn Abdullah BJD ya ce lallai zaman aure idan aka samu fahimta da tausayawa a tsakani to hanyar ta hanyar taimaka juna mai sauƙi ne don ma'aurata za su yi abu don faranta ran junansu ba tare da tunanin a biya su abin da suka ɗauki ɗawainiyar ba wato taimaka za ta zo da sauki mm. game da wannan batun na yadda ya kamata rayuwa aure ta kasance ta bangaren taimaka ma juna kamar yadda bahaushe ke cewa cuɗe ni in cuɗe ka To kamar dai kullum kun za muna tattauna ne akan al'amuran da ya shafi rayuwar al'umma musamman zamantakewa da sauransu. A yau dai za mu taɓa wani ɓangare ne wanda ya shafi zamantakewar aure da ma'aurata musamman mata da miji wanda abu ne wanda ya shiga cikin um, gidaje yake kuma gurɓata aure. Abin za ka yi tunanin anya da gaske ne yana faruwa idan kai la'akari da yadda ake menene ma'anar aure da kuma mutanen da suke cikin auratayyan. Akwai matan da za ku ga idan miji ya kawo cefane to ka san yadda yanayin yau yau da gobe take musamman wannan zamanin da muke ciki na taɓarɓarewar tattalin arziki in har ya kuskura cikin kuɗin nan magi bai kai ba ko kuɗin kalanzar bai kai ba ko kuɗin itace kai a kai gama maganar man gyaɗa ko manja da za a yi girkin da shi sai ta ɗauki abincin nan ta ajiye ɗanye har ya je ya dawo da uban yunwansa yana tunanin an yi masa dabge sai zo ya samu cewa ba ta komai ba da tunanin cewa ita tun da bai cika ba ai ita ba baiwarsa ba ce kuma ba a kawo ta ta yi ciko ba shin ta yi daidai ba damuwa ko kuwa a'a ta kauce hanya to idan dai aka dubo da aure shi kashe mun san da cewa aure ibada ne sannan kuma akwai sharuɗa na aure gaba ɗaya misali in muka duba ma kowane addini da abin da ya tanda hmm. kamar addinin musulunci an san cewa misali da ci da sha da suturtarwa da komai haƙƙi ne namiji zuwa ga mata waɗanda sai da sharuɗa sai za ka iya su nan za a baka aure hmm. to amma kuma duk da zaman ibada aure ɗin ai akwai taimakekeniya tsakanin ma'aurata hmm. ballantana irin yanzu da ake ciki an shigo lokaci da kowan magidanci ko shi za a haifi karfin abincin gida ne mm. kusan gaskiya shi ne ake ciki oh. wani sa'an ma za a samu kila wasu mata ma namiji ya fita wajen nema ya fada ya tashi ya samu bai samu abin da ke nema ba kila macen da ke cikin gida in tana da wata sana'ar ta mm. an sai dan kuli an dan sai omo an sai mm. mi kila ma tana da yan abubuwan da za ta taimaka ta abin nan to idan ta taimaka ma ta yi wani abu daga cikin gida kin ga ta taimaka miji ta faranta mishi kin ga bata faɗi ba kuma za ta samu ma lada haka kuma mijinta kin ga zai ƙara rikonta da muhimmanci da kima amma kuma in tana da abun nan wa ta ki taimakawa mm. ta yi mm. to kin ga al'amarin nan gaskiya akwai gyara tsakanin da Allah mm. saboda in bata rufa mijinta asiri ba zai rufa mijinta asiri face a ce in bata da halin abin nan ne bata samu ba yadda bai samu ba to kila sai a wata dubara kila ba za a rasa yadda za a dan hada ba a ce ba amma ba a bari a dan yi ba to mama maryam ku ne manya me kike gani a cikin al'amarin nan tun daga lokacin da aka ce akwai mata masu irin wannan hali wanda za su iya buɗe kwano su zuba mutumcin su zallan masaran da kuka da komai da yasa a ciki su kawo mishi kaman sun yi abincin yana buɗewa ya gansu yadda ya kawo ne tun farko wai saboda kuɗin magi bai kai ba ko kuma a'a kalanzar ko itacen da zai wannan saboda haka ita ba za ta iya yin tiki ba in ji su na taba ganin irin wannan to to amma ni abin da nake dauka na ɗaya dai duk mace da take yin irin wannan gaskiya bata fito daga gidan tarbiyya ba saboda duk wanda ya fito daga gidan dottijai eh. gidan mutanen kwarai hmm. ba za ta taba yin aikin wannan ba ai ko ba ta da shi tunda ta san mijinta yana kawowa hmm. rayuwa ne ta canja ya fada a cikin wannan halin ya kawo ko ba ta ko ba shi ta nema ta rufa wa mijinta asiri lokacin ta yi ta addu'a kuma Allah ya bude wa mijinta hmm. har mijinta ya samu ya zo ya zo ya kyautata mata to amma maryam ba ki ganin lokaci mazan ne idan suka kai ɗaya kai na biyu sai saki jiki kuma saka maka akalan al'amarin su ce to nauyin ya hau kanka gaba ɗaya tunda kana iya yi eh akwai irin waɗannan mazan ban yi su cewa babu su ba mm. amma dai yadda kika yi bayani mm. ai matan ne suke da irin wannan to tunda mace ne take da irin mazan akwai su ma wanda ma za ta fito ma ba za ta wanda ma zai fito gidan shi ko ko abun sisi ma ba zai wa matar ba ya tafi mm. shi ba ruwan shi ba damuwarsa ba ne, akwai waɗannan mazajen amma kuma kar su manta su ma irin mazajen irin wannan ai yadda ɗaura ya faɗa cewa waɗannan sharuɗan na ci da sha da sauran abubuwan da Allah ya ɗora mutum kafin ya yi aure ashe ko shi ya sake su amma dai ni da tabbatar cewa matar duk da take yin irin wannan bata kyautawa rayuwarta ba mm. bata yi ma kuma ƴaƴanta tarbiyya na kwarai ba saboda abin da duk kake yi a gidanka mm. ƴaƴan da ka haifa su za su tashi su masu yi wa mazajen su to ashe ko nan gaba ƴaƴanta ba za su auru ba saboda labari za a ba duk wanda ya zo neman ita. Mm. sai an dinga cewa a ah, a ah, a ah, yar wance to ai ga abin da mamanta take wa babanta kai ka iya kai ka iya kaga sai ta dinga ajiye ƴaƴan ba gaira ba dalili su shekaru talatin fiye da haka eh. ba su auru ba ah. saboda irin halinta don haka mata masu irin wannan gaskiya su kiyaye. Ah, wato Maryam ban tare numfashin ki ba. In an bi ta barawo, hmm. a bi ta mai bi sawu. Mu ma mazan gaskiya tsakanin Allah muna da kuskure, muna da laifin mu. Laifin mu ko shine anan. Ni na ga daren matana tana dan jaura. Jauran nan bai kai kara karya ba, tana kasuwanci. Hmm. Sai su ce ai matana, ai tana yi. Ni nan abinda nake ji ina gida na ina zaune a cikin wadaka. sai na ji wani yana zaune a gefen wando na yana faɗi yana cewa wai ya gama tashi ya ga yau mace za ta yi koko da kose zai ranga da mata mamaya je shaku free ga kudi a jihunsa oh, yake ba ta ta ita ta gaggada ta gaggada ta hada ta yi ma eh, ƴaƴanta eh, sai da ta gama ta kona eh, sannan zai koma yace ya hango ta tana hada yanzu jira yake ne ta gama kammalawa sai ya shiga in ya shiga gidan zai shiga da fara'a ah. in ya ce koshi sai ya fita waje in zai fita sai fita da fara'a kaga ya mamaye ta kenan to kin ga haka kuma bai kyauta ba ah, to dole wasu matan idan suka kawo in ka kawo musu wani abu na din tunzura suke idan mace ta tunzura za ta yi fiye da haka shi yasa ko ake dalili ne ka bata yanzu ka bata hujjanta iya aikatawa ke a'a ba na bata hujjanta iya aikata haka bane ni na duba ne kan cewa mu maza masu irin wannan halin wanda muke cewa ko oho mata su yi abin da suka kamata su yi ni dai miji ne kawai. To, amma ko kana mantawa da cewa wannan fa ya kawo din dan abu ne kila dan naira goma ko naira ashirin aka dan gaza na kila abin da za a sai magi ko kuma a'a ya fi bani na itacen amma bai kai bane wurin cefa ne sai ikari sai ga ta ajiye kayan abincin da ce ba za ta girka ba. Alhamdulillah laifinsa ne. Laifin shi mijin. Laifin mijin ne abinda da sa ce miki laifin mijin ne shi ya sabon mata komai shi yake yi. Hmm. wato akwai abin da ya kamata ce ta yi a yanzu duk kuɗin da kake da shi hmm. idan kai ne miliyoniya kai kai idan hmm. duk da Najeriya na banda kai kudi. rana ɗaya ka gama tanka ke yau fa banda ko sisi in akwai abin da za a dan samu a dan ni kafin an jima in na ko kuma kafin je ATM kaɗan mata abura da ka dabura ka ce mata ai ATM ɗinka ka je ma ya makale yau dai kan ko kici da mu hanya ba koya ma mazan waje kake yanzu wanda suke saurara ba koya bane ai su koya su fara ai yau da gobe sai Allah hmm. idan yau ina da shi wallahi koyi ban da shi Shi ne ya kamata mu mata mu mazan mu san da sanin cewa lalle ba wai koyi mace mu tana yi ba mu ce mun bar ta komai ta yi hmm. ko ba haka ba hmm. ga Zainab tana murmushi da baki saboda ita ma mace da shi yasa kike murmushi da baki ai to ai ta ji wani darasi ne da kake eh. badawa ai ko kin yarda da wannan kenan eh mazan gaskiya suna da matsala mu ma matan mu na da matsala saboda me kin ga wasu mazan idan har suka gama wannan um, matansu suna kawo musu abinci kamar yanzu a ce matan matan suna aiki mm-hmm. sun fita aiki kuma sun saba irin suna kawo irin su magi irin ƙananan abubuwan nan da suna taimakawa maza to sai mazan sai su saka ma matan komai a ƙarfi idan har ranar bata kawo ba to ya ringa mata dore dore kenan har idan bata dafa mishi ba ya ringa mata dore dore ya ringa mata kaman dole kaman dole akwai wani ma mm-hmm. wanda ya ce matan shi ne ban ga amfanin aikin da kike ba ban ga abin da kika taba tsina namun ba mm-hmm. amma ko ita ta faɗa mishi ta ce mishi ai ban ga abin da ka tsina namun ba amma shi yake gaya mata ni ban ga abin da kika tsina namun ba to ai dan adam akwai kuma watan da ita mijin baya kawowa tana aiki ta in ya fita haka ita ma tana fita aiki to idan ta dawo idan har mijin bai kawo kayan abinci ya aje ba mm. to fa in gaya miki minta ba taba girka ma yaran na abinci ba mm. za ta je ta siya gari da kudi kudi ta sa madara ta ce oho ubanku ya kawo ubanku ya kawo zan ba ƴaƴanta bane yanta ita ta haife su su suka haifi ya'yan tare da shi ta ce oho wallahi ubanku ya kawo bai kawo ba zan ba ku ga yara nan kanana wato duwan ga abin babban matsalar inda take ma mm. tana tasowa kamar yadda zainab ta ce maza da matan suna lafi idan aka duba mata kamar ta ba da misali aiki za ga mace in tana da aikinta ko tana da sana'arta mm. mafi akasari ma in ma'aikaciya ce sai kalilan daga ciki mm. wadda albashinta komi talaucin mijinta komi arzikin mijinta za ta iya taimaka mijinta da ɗabon take samu mafi akasari gaskiya mafi akasari ah, mafi akasari mafi fahimci mata bai fahimci mata masu ya gaji da gauraban kadin numfashi ba ina albashin namu yake tafiya ya kiji fati saurara kiji kin gane eh, shi dan gaura a matsayinsa na ma'aikaci kuma a matsayin mace mai aiki ko ba ka ba mm. Mm. wallahi wasu idan suna aikin ko kudin su nan fa nasu ne Okay, Naka kuma na mutara maje maka ne. Mu sai mota. Ba maje maka ba. Ayo. Na mutara aje a spray a wajen biki. Eh, mu sa sabon kaya. Ko ba a sa sabon eh. kaya. Eh. In kuma ki manta kuma fa in kayan na za su ba za su gidanka ba. magana ta ce ka zo da ita ko mafi akasari ku dai kuna son ku kauce saboda an ce ku ne kuka kasa mama maryam sun kasa ne da basu kawo wannan magi da gishiri yadda ya kamata ba washin me yasa ma namijin ma zai ce zai je cefane ne a waje ba zai bada kuɗin ta yi cefane ba ta dinga dan rage saura tana mishi adashi a saboda mako da makeke tun da shi yasa matan suke muku haka eh. tun da ba za ku bada komai ta ce fanan da kanta in ya ah, so in ya dan yi saura ta eh. dan yi muku adashi ran da babu kaga sai ya ku ce komai kaga in ta haka kai na kama ai mata ta yi laifi sosai ai binta nan mm. kin gane ai magana da kika ce ni ban goyi bayan ta ba dalili na kuma shine mm. mai gidan ya je ya ce fenin duk abin da babu ya yi ce ya kawo a gidan shi Allah ya bar ya kawo don mata ta rage ta yi ta yi adashe mm. wannan ma ba hujja bane don ba haƙƙin ta bane ta yi ta yi adashe ya je in yana da kuɗin ya yi ce fenin ya kawo mm. kuma maganan da ƙaura yake cewa wai mace in tana aiki ba da ai wata mace in tana aiki mijin ya saka mata komi da komai saboda shi yana ganin ai shi ya bata dama ne eh. ta fita ta je ta aiki saboda haka abun sisi bai yawa da na ƴaƴanta da nata da hidiman gidan duka ran da ba samu sai ce shi ma bai da shi yanzu abin da zai iya yi yanzu muka duba maudu'in da aka tattaunawa akai eh. wato gaskiya matsala ɗaya ce idan namiji misali miji a ce kullum kai ne kai wacce fani eh. misali kai kai wacce fani ya kamata yau da gobe eh. in ka so abun da ka so ko da ka so akwai abin nan cikin gida doke yanzu aka fita ba ma takka wani abi gashi a yau ce fani dan abin nan hore ka bata da shi ne fa za ta dan karu ta wasu awaki ta dan wani dan kaso ta ɗaya kasuwanci ta wato yana yanzu rayuwa ne ta canja saboda haka bai kamata ya mishi fatan da yake shi zai sa ya kawo komai wani abu ne ya kasa akwai wani abin da ke faruwa hmm. akwai laifi na iyaye maza da hmm. iyaye mata to kamar ya in aka tashi aure ba a tsaya a duba ya mutum yake kawai an gashi da dan a kila ma ni mota yi ni wannan zai iya baku labarin nan ba ma wai abin nan ba ganin ne an yi aure ne ko ba ka ba irin dan sai da mota ne shi ashe a wani sai da mota ma wanki wai mota ke eh. kawai yayi aure sai dan sai kaje sa guda biyu sai irin ya kawo matasa a dafa abinci za mu zo da yamma mu ci abinci bayan an yi aure irin lokacin da gara fara karewa ita ko lokacin ta fara jin haushin sa mm. kawai yadda ya kawo kazan nan haka ta basu sai ta dauko kulan da yake tinkawo za su a ciki ta mm. saka su aka da gashi a ciki yanka ko ya dauko abokanai sun taho an zo ana ta irin rahadin ina ai ango ba bari dan Allah ango waye waye waye daga mm. wannan da abokin shi ya bude kula ya dai saka wa gashin kaza he ga gashin kaza <laughs> kawai da ya ga gashin kaza na sai irin hikima eh. sai ce ah amma dai ina jin wannan dai ba shi bane namu sai ya dauki abu sai shiga kitchen to dama a kishin din kishin haka ku kofa sai ya fita ya fita ya ah su da suna zanzu a falo wani ka lafiya mm. ba mu ganshi shi ba har yanzu kaza kaza kaza kaza kaza kaza to shi mijin da ya shiga daki wajen matarsa sai ya je samu mace sai ga ta tana zauna kan gado irin ko a jikinta mm. ta ma ɓata rai shi kuma kafin nan ya fita dama gefen gidan haka akwai irin mai sai da kaji dinnan mm, ko sai irin masu da doya da da kaji dinnan mm. ko sai je so ya cire wannan ya ajiye a wajen ya so kaji guda biyar ya sa a ciki kuran na ya taho yana zagawa zo ce ai madam ba mutu ba ba wanne ya kamata kawo na ba kawai ya haura ba mutane aka raba aka ce aka gama sai da aka wuce bayan kwana biyu sai kirawo wannan abokina sai ci masa ka san me ka ne ka taimaki rayuwata ka taimaki rayuwar mata. Mm, ya tsira da na da mutuncinsa da kuma auren ma gaba ɗaya. Yanda ya ba takarda. Saboda me lokacin da inda a ce ya bude da kansa ya ga wannan eh, kaji auren mm, ka dole mu. Kin ga ba samu ba samu tarbiyya ba daga gidansu. Mm. Tabbas. Inda ta samu tarbiyya wala ba ta mashi haka ba. Haka ne. Kun gani kuma ya kamata a ce ina ga ya shiga lan haula ne bai da shi. Ba tausaya mashi ba. Shi za ta mashi haka. Ta dauka kullun ake kwana a gado. Ina. Kaji za su dinga zuwa kullun. Amma wannan ai shi ya fara nuna mata ƙarya. Shi yana wani ya ce za ta nuna mishi eh za iya taimakon shi idan har bai da shi tunda lokacin da aka yi auren akwai to kuma gashi yanzu abu ya zo ya canza sai ta taimaka mishi daga nan wato daga nan za a gane eh an gina fa abin nan akan turba ni soyayya to ai shi bai nuna mata haka ba wato abu ɗaya ne ya kamata dai a gane yanzu an shigo lokaci kamar ne ce wanda abin da mutum ke kokari kowanne mafi akasari mutane ya za a kafi karfe abincin gidanka abun da ka kawo mata su yi amfani da shi ya daddace a sarrafa shi da daddace kada a hushi illa miji in zai hita mai gida a mai addu'a fata alheri abun da kawo a yi hankuri shi shi kuma abun da ya samu to ya kawo gida kada ya tsa wajen teburin mai shayi ce indomi ko kuma wajen mai tsire tsakanin da Allah su kuma mata a ji tsoron Allah a zanki a kyauta zama cikin gaba ɗaya. Ma Maryam ba mata shawara musamman masu wannan hali. To shawaran da zan ba mata dai su ji tsoron Allah saboda aljannan mace na ƙarƙashin diga-digan mijinta. Hmm. In ta kyautata mishi ta kyautatawa rayuwarta da iyalinta da zuri ta baki daya in ko ta musguna mishi ta dinga nuna mishi abin da to za ta bar suna da har bayan bayan baya ta sai sai ta bayyana a duniya saboda haka mata mu ji tsoron Allah mu rinka wato hakuri da rayuwa da duk inda muka tsinci kanmu mu taimaki mazajen mu su kuma in Allah ya ba su kyautawa iyalinsu to ni dai zan ce mata mu ci gaba da hakuri idan miji ya kawo da yawa dan san yanda za a yi dabara dan aje wasu saboda mm. bacin rana wata rana yawa kar a cinye lokaci guda sai a dan boye idan ran da bai da shi a ce a'a mai gida lokacin da ka kawo kaza ai na na na boye mana wuri kaza kin ga zai ji daɗi shi ma akan kawai a dauki lokaci guda kawai a ta ko kuma mu zama kaza ba cika goge baki yawa shi ta manta da jiya shawarar da zan bawa mata da maza duka shine a dinga sani cewa yanzu ana cikin wani hali na dole ne ɗaya taimaki ɗaya hmm. ita mace ta taimaki mijinta shi miji ya taimaka wa matarsa saboda wallahi yanzu halin da ake ciki sai dai kawai mu ce Allah kawo mana mafita saboda wallahi yau da gobe ta wuce wannan gurin duka da da kake tunani abun ya wuce ka to da fatan wannan shiri namu zai zama mafita ga waɗansu ma'auratan to tunda layi ya tubure ma mai fashin baki safi na tubare mu bari ah. ai mutane su ma masu fashin baki ne kwarai da gaske eh, kuma <laughs> sun ji tattaunawa da aka yi akan abin da ya shafi zaman cudanin cuɗe ka mm. zaman kewar aure mm. to bari za mu bar su sau kira mu a waya kamar yadda muka ce a lamba ta alama tarawa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar domin mu ji abin da za su tofa albarkacin bakin su akan wannan magana amma safi kin san wani lokaci ya danganta fa da yaya matar take a gida. Mm. to ai eh. usman magana cuɗe ne in cuɗe ka to mm. in mata tana aiki ko kuwa tana sana'a ko in ba ta yi to shine magana to bari mu ji ga wani ma alayi <laughs> assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam barka da aiki yau yau barka da yi barka ka dai da wa muke magana lafiya lafiya lau to barkan ku da warhaka 'yan biyu ne yawwa eh? Eh, sallah a ah, to sai ka bari sai babba ta zo sai ka bari sai babba ta zo ko kuma kila shi zai aiko min da nama usman <laughs> tun da babba sallah na tafi yau to hakika na ji batun da ake tattaunawa na da mm. tsayar aure cudanin mm. jude ba. Mm. to hakika cudanin jude na yana da kyau eh. duba dai da zaman aure ne na dindindin wanda ake so a yi shi har abada to ya kamata a ce tsakanin ma'aurata akwai wannan in cuɗe ta. domin in an yi haka to kaunar za ta fi dorewa za ta fi zama akan layi eh. domin kuwa ka gani idan su domin su nan ba yi to gaskiya wannan ma yana sa kuma eh, na ka yawan shi kan da ake ta yi yayi da haka kan da ake ta yi da to mun gode sosai prince tazi eh, eh. ai saboda wani ya samu shi kuma prince mm. zai mun gode sosai salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam ranki da kwana biyu yau kwana biyu ya mm. aiki ya hidimomi da wa muke magana Suna na gambo barau fatasku to muna jin kamalan gambo ai wannan rana ta mata ce ranar ai iyayenmu ne kuma mata 'yan aljanna ne wa'yansu daga cikinsu amma. Saboda layin mata da yawan mutanen kirki ne ba suka share ba amma matsalar su in sun maka abu wa'yan su ba sai eh. sun ma gori. Eh, inda ake samun damuwa. <laughs> Sai nan ne maka kaza. To amma aka eh, samu maza masu su kuma maza akwai masu kankamu. Dole ne da zamantakewa sai mm. an taimaki da juna. Mm. Saboda wani. To amma Usman in aka yi gorin. zauna tare eh. dole ne wani ya amfana da wani dan haka. Malam Gambo. Eh Malam Gambo ga su na magana. Na ce Malam Gambo idan aka yi gorin ai kai sa kai abin da za a yi maka gori. eh a wallahi tallahi wani lokaci mata mistake dan kankani eh sai a manta an samu mistake ne na yi kazari eh to su kuma maza su kuma maza fa me zaka ce musu kafin mu rufe dan dole waya ka ce ta karshe maza wallahi gaskiya da yawan maza 70% ba su da kirki gaskiya mm, har ga kaso 70 gaskiya gaskiya sai a hankali gaskiya eh tunda in ka karfafa ta za ta taimake ka kai ma za mu tausaya mata saboda dole wasu matan ba san kowa ba sai mu za ta mm. kasance ba uwa ba uban masu mutu kai ne ta dogara ga sai ga mm. wasu masa suna walakanta suna tozarta to mun na ga sai mai tozarta mace fa ba gama lafiya gaskiya to mun gode sosai malam gamba barau fatasko dole da shi mm. zamu kammala shirin mm. eh, zakan dole mu tattare namu namu kafin gobe mu dawo yanzu amma safi ne yanzu kan a madadin ita safina ta so dangi sai kuma julie lazarus gresham wacce ta bada umarnin shirin da injiniyan mu ne mr bill ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari. 国之音。